da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizonmu ta voahausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To kamar yadda aka saba kowace ranar talata muna magana akan harkar ilimi to yau ma 19 ga watan Yuni shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba din wanda kuma za mu ci gaba da hirar da muka faro a wancan makon da ya gabata game da shirin ciyar da ɗalibai 'yan makarantar firamare a Najeriya. Wanda zai iya um, abin za ka yi abu ba wanda zai kama ka ko kuma ba wani hukunci lallai kan yadda muke a mutane za mu gwada shi inda a ce akwai hukunci ko a ce a ya za a yi yaro to za a kwace contract ɗin kai inda dai ce za a hukunta su to ba za a ci gaba ba amma sun san cewa babu mai bature ke cewa consequences babu abin da zai faru mm. ko sun ba da abincin da ba za su ba yaran su ba shi yasa kawai halayen mu ne a dan adam ba ya da in ya san abin da zai ba ya da hukunci to ko zai wada shi mm. kuma da rashin tausayi dai ka akwai rashin tausayi To za ku ji hirar da nai da Dr. Hadiza Kere Abdulrahman masaniya kan harkar ilimi wacce kuma ta yi digirgir kan ilimin almajiranci Usman. Wato digiri na uku kenan. Eh mana. Eh to sai kuma ba ga wannan zamu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota. Kana kuma zamu ji kai tsaye daga gare ku a lambar mu kamar da muka saba akan maganar nan ta ciyar da ɗalibai 'yan makaranta. Sai kuma lambar da za a iya bugo mana a kai idan lokaci ya yi shine alama tarawa ɗaya sifili biyu sifili a watan biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To bari maimaita musu da ke a biyu sifili biyu in eh. an sa alama tarawa sai kuma biyu sifili biyar sai biyu shida sai biyar biyar. sata an saba da lambar gida ne? Eh mana. <laughs> baya ga wannan kuma yanzu zamu fara ne da karanto muku abinda muka ce mun tambaye ku a shafukanmu na abota wato kamar Facebook, Twitter da ma Instagram inda muka ce shin yaya kuke gani ko kuma me ya kamata gwamnati ta yi domin inganta maganar ciyar da yara ɗalibai 'yan makarantar firamare ga amsoshin wasunku. ku. To sakon farko ya fito daga Al'amin Muhammad ya ce shirin bai da wani amfani asarar kuɗi ne kawai ya kamata makarantun firamare su samu kujerun zama wadatattu da kuma ƙara ajujuwa don rage yara a maida su aƙalla kowane aji yara ɗalibai kada su wuce ashirin domin samun ilimi nagartacciya a sannan kuma malamai a inganta su ta hanyar ƙara musu albashi wannan kaɗai ne ya fi ciyarwa da ake yi marar amfani. to sai kuma yusuf sale usman ya ce ai farko ma dai karatu aka kai su a makaranta ba cin abinci ba saboda haka shirin karatun ya kamata a gyara ko kuma ingancinsa kamar ɗaukar malamai da suka cancanta muhallin ɗalibai mai kyau da kuma kayan karatu da kuma tallafin kuɗin makaranta da sauransu. Sai kuma saƙon Shehu Adamu Rijau ya ce a saka ido tare da bin diddigin shirin domin hana masu yin watan waken zagaye <laughs> da abincin cin karensu babu babbaka kamar yadda suke yi. To sai kuma Musa Sale Fatuskum ya ce salam yau da gobe. Hakika abin da ya kamata gwamnati ta yi don ciyar da yara 'yan firamare ba lallai ba ne za su iya domin makarantun sakandare ma baya ga magana firamare. Idan ka je inda ake kwana kenan kaga abin da ake ciyar da su wata miyar kamar an wanke kai balle kuma 'yan firamare? Allah kyauta. Sai a Dauda Musa ba rigima dan dume ya ce yau da gobe mai ƙarar da sabulin wanzamai. To hmm. ya ce yau dai ni kam ba zan ce komai ba amma dai ina tare da ku don jin watan sharhin malamai akan wannan maudu'i na gode ku tashi lafiya. To mun gode mu ma sai Aliyu Yusuf na huta ya ce ya kamata a gina ɗakunan dafa abincin a makarantun a kawo masu dafawa kamar na makarantun secondary schools To sai kuma saƙon Musa Ahmadu ya ce ya kamata gwamnati ta rika kula da wani wani irin abinci ake ba ɗalibai don wani lokacin masu dafa abincin ba sa dafa shi ya dahu sosai. Sai Alhaji Murtala mai gyada Kwantagora ya ce matukar dai ana son inganta harkar ciyar da yara 'yan makaranta to lallai ya zama wajibi a samu masu gaskiya da amana a wannan aikin. Sannan kuma a rinka yin hukunci mai tsanani akan duk wanda aka kama shi da hannu wajen yin zagon ƙasa ga wannan shiri. sai kuma saƙon adamu janjirawa ako gombe allah ya sa na faɗa daidai ya ce ciyarwa ni a raina abin da ake bawa yara don abincin da nake gani baya wuce cokali biyar amma haka ne ake ta faɗin ana ba su abinci? Mm, yari na ya sa mm. katuwar tambaya shi ce ciyarwa <laughs> <laughs> to sai kuma saminu shehu abdullahi ya ce yau da gobe ban taba ganin shirin da ake yaudarar gwamnati da shi ba <laughs> irin wannan shiri na ciyarwa da ake wa 'yan firamare je ka ƙauyuka ka sha kallo da mamaki. To sai kuma mm. saƙon Yusuf M mai Ramadan mai gwambawa ya ce yau da gobe abin da ya kamata gwamnati ta yi domin inganta shirin ciyar da yara 'yan makaranta a firamare shine na farko masu girka abincin su dinga girka abincin a cikin makarantun. wata a mm. cikin makarantun yaran mm. na biyu gwamnati ta samar da ta samar musu ta samar da masu kula da masu rabon abincin su kansu eh domin akwai masu ana tayawa <laughs> eh, an taya da mazagar abincin sai kaga baya isar yaran kin aka suna awon gobe aka yi an taya aka eh, mazgi abinci eh, abinci ya kare eh, mana eh to Allah ya kyauta sai Husaini Abba Dambam ya ce saka ido kan wakilan da suke jagorantar wannan shiri domin tabbatar da ainihin gaskiyar abincin da ake dafawa ɗaliban shi kuma Muhammad Garba ya ce nawa ra'ayin shine a kawo kayan abincin da masu dafawa a cikin makarantar kamar na sakandare in ba haka ba mm. ha'inci ya shiga zuciyar mutane to sai kuma na Musa Garba ke karanta ko mm. sai musa ɗayan shi kuma maina kandila bukar mm. yace ce asalamu alaikum yau da gobe adalci ne kawai gwamnati za ta yi to sai kuma umar lawal dan fulani ci assalamu alaikum yau da gobe hakika rawar da ya kamata gwamnati ta taka wajen ciyar da yara 'yan makarantar firamare ita ce a ɗauki masu aikin ciyar da abincin masu tsoron allah Mahamudu Isa Kablewa Difa a jamhuriyar Nijar ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta dinga kawo masu abinci kuma ta sa musu ido ta tabbatar abincin yana zuwa makarantun kuma a ɗauki masu dafawa tare da kula da su kansu masu dafawar yadda ya kamata. Sai kuma mm. saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya ya ce yau da gobe sai Allah yau da gobe ƙaryata boka. Mm. Mataki ɗaya ce gwamnati za ta ɗauka bai wuce wato a samu amintattun mutane da za su riƙe wannan amana ta ciyar da yara ɗalibai ba. To haka yake mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni a koyaushe. To yanzu kuma sai mu je ga hirar da na yi da Dr. Hadiza Kere Abdulrahman ah, masaniya kan fannin ilimi. Uh, Malama Hadiza, uh, nasan kin san zancen shirin na na Empower da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo yake yi a wasu jihohinmu na Najeriya inda ake ciyar da yara ɗaliban makarantar primary Me za ki ce game da wannan yayin da wasu ke cewa yana da kyau wasu kuma suna ganin saɓanin haka. Menene ra'ayinki game da wannan shirin? Lallai kan maganin Empower balle wurin ciyar da yara makaranta. niyya ce mai kyau abu ne mai kyau in ya za a yi shi yadda ya kamata so ba zan ce a lallai ba abu ne mara kyau tun da niyya ce mai kyau zato ne aka yi mai kyau amma yadda ya kasance a ƙasa haka yake don maganganun da na yi da binciken da na yi ya nuna mana cewa akwai matsaloli da yawa mm. na ɗaya ba kullum ba ne ake samun abincin sannan an ce an samu abincin wani lokaci baya isa a idan ma an samu abincin wani lokaci ba abinci mai kyau bane ya fara lalacewa to kin ga ta fanni ɗaya kenan sannan ta wasu fannin kuma an ce masu yin abincin ma ba lalle bane ana biya su so kin ga ko da yake niyya ne mai kyau abu ne da zai yi karko abu ne da zai yi amfani nan gaba dan mun iya fara abu mu kasa karewa mm. kullum ake sabon abu amma ba a taɓa kai shi yadda ya kamata ya kai so ni abin da ya dame ni da shi kenan gaskiya akwai wato rahoton da aka yi daga nan sashen hausa wato daga nan voa muryar amurka aka, yi rahoto aka je aka bi wasu makarantun da ake ciyar da yaran nan sai aka gano cewa yaran nan ana ba su abinci akan takarda wato takarda dai da kika sani a ƙasa suna zaune suna cin abincin kuma da yadda rahoton ya nuna kuma da yadda za ki ji yaran na faɗi da kansu ga yadda suke ga yadda ake ba su abincin kuma ga irin abincin da ake ba su me ra'ayinki game da wannan gaskiya kan da na wannan rahoton gaskiya ba abu mai kyau bane a ba yaro abinci akan takarda ai ba abu mai kyau bane sannan kuma ka yara suna ta a wani lokaci ma ai abincin baya da kyau ko ya lalace abin da mai babban damuwa so ni abin da ya nuna mana shine ga shi dai abu an kawo shi amma ba a bin shi sosai babu ma wanda zai duba ya ga a'a yayi kyau abin nan da aka kawo ana bin shi yadda ya kamata kilan ma kudin bai kai wa inda ya kamata ya kai duka wa'annan tambayoyi ne da ya kamata a tambaya so wannan rahoton da aka yi gaskiya ya yi amfani tunda ya nuna mana abubuwan da ke faruwa to yanzu dai abin da za a tambaya is waɗanda suka kawo wannan plan din. ba dubawa ne ko yana yi hmm. yaya kira ya za a ci ana ba yara irin wannan abinci bai dace ba Na'am, to idan idan wa za a yi wa tambayan nan su waɗanda suka kawo shirin ko shi mataimakin shugaban ƙasa da kan shi ko kuma waɗanda aka ba su alhakin su baiwa yaran nan abinci ingantacce idan ma Eh, ma an zayyana musu cewa a ba yara abinci ingantacce kenan kuma ba a zayyana musu ba ta ya za a shawo kan lamarin nan domin shirin ya yi karko domin yadda a yadda na ji a cikin kenan an ce um, abin ya kasance iri biyu ne ko daga primary one zuwa uku state government ya kamata ko daga primary four zuwa shida federal government kamar dai an ba. Mm. to yadda yake gani kamar ma abin ba a cikin kashi da kyau ba Hmm. Ina ko a abu ba a shirya shi da kyau ba dole za a samu matsaloli irin haka. Kila ma ba a san waye ya kamata ne wannan filin ɗin ba ta ba a bi shi yadda ya kamata a bi shi ba. Hmm. So in zan an um, question ɗin ki tambayan ki zan ce kowa ya kamata shi daga can ofishin da ya kawo sannan su state government da ya kamata su sa ido. Wani abun sun sai daga state government kai hatta kai masu makaranta ba yaran ba abinci ba kowa ya kamata ya sa hannu mm. shi ne problem in kawo plant in da baka baka shaida wa kowa yadda ya kamata abubuwa su ce ba mm. yadda dai muke abubuwa ne a wani lokacin a kawo plant da za a ce kai ga abin da ya kamata kai kai wannan ka duba cewa ya yi babu wannan shi ya kafa irin wannan matsalar. Na'am. To a matsayinki na malama wacce ta karanci fannin ilimi ta kowane fanni musamman ma ina ga fannin ilimin yara ko? shin ba su abinci zai inganta musu yanayin karatunsu ne ko kuma me zai kara musu ko shin rashin isasshen abinci yana hana yaro yin karatu yana hana yaro fahimtar abin da ake koyar masa ne ko yaya abin yake lallai kan mutum ba zai yi karatu a cikin yunwa ba so ba da abincin inda a ce za a ci shi bai kamata ba abu ne da bai da kyau abu ne mai kyau inda ma za a ci da akwai yara da yawa Najeriya akwai wahala akwai yara da yawa da ke zuwa makaranta a yunwa. So da ce za a bi shi yadda ya kamata kuma a yi tunani nan gaba ai ba farawa ba ne. Ƙarshen ne za mu iya shi ne tambaya. Mm. A wasu za su ce a'a to wannan kuɗin a yi shi yi amfani da shi a wani fannin mana ticoci an yi training in a makarantu a suna da takardu akwai abubuwa da yawa ban da bada abinci ko da an bada abinci su ticocin sun san me suke koyarwa a takardun makaranta yaran nan kun duba ban da abinci suna da takardu suna da mm. hanyar zuwa makaranta akwai abubuwa da yawa su ba ma da abinci ne kawai ya dami ba da abinci yana da kyau da za a iya yi kowa a yunwa yake in ka bin ka balle a fannin eh, makarantun najeriya Mm. ai an daɗe ana wahala a nan bikas kuma darajar ilimi yadda ya kamata ba hmm. in kai tica ne ma yanzu abun kunya ne baka gani cewa kana da aiki mai kyau kilan ma ticokin su dama suna da dan business din na da perform da sauransu wannan abin da aka fara da ba kin ga ya dan tushe masa wani hanya hmm. to akwai abubuwa da yawa da za a yi tunani Hmm. wannan magana ba eh. wai fanni ɗaya kawai za mu kalla akwai suna da takardu a titoshi an tirin ɗansu a a inda suke karatun ma fa blackboard chalk all hmm. those things duk abubuwan nan suna dole mu tunanin su ba kawai ba da abinci ba fanni ɗaya ne kawai to eh, malama hadiza a ce to shirin nan e mai kyau ne zai wadata ko kuma ana da tabbacin cewa zai yi karko menene ya fi a dinga kawo yaran abinci daga waje ko kuma a samu irin yadda na san kila wata kilkekin sani na sani yadda ake yi da a makarantun kwana inda ake samun kuku su zo su zauna suna dafa abinci a cikin makarantan ya abin wanne ne zai dan fi inganci ba ganin wannan ne da kika faɗi da muka sani wanda duka mu ai duk a can muka yi makaranta kuma duk mm. mun yi bodin a lokacin mm. kuma zuwa muke sai mun yi wata uku muna can muna cin abinci mm. kuma duk mun rayu irin wannan da yadda aka yi shi da za a koma ai da filin zai yi aiki hmm. su ma wa'annan contractors ɗin da aka ba don an samu contractors ne bi mutane sun ba wa'anda suka sani an ce bari in ba ki kuɗi ki je abinci amma ba wanda ya bincika a'a ta yi abinci ma a'a ba ta yi ba hmm. inda za a sa su a makaranta daya an san akwai food master hmm. akwai head master ma zai iya shiga yanzu an yi abincin kila shi ma ya ce a rika kawo mishi daga cikin abincin ya ce jiya yake mm-hmm. to ni sai na ga kamar wannan da ya fi kuma ai aiki ne ka ba mutum ka samu kuku ka ba su aiki every wata na ka ba su albashi hmm. ni wannan ya fi mini kamar abin da zai yi garko mm. dan wannan da aka mai da shi kawai kasuwanci haka to mu koma kan gurbatacciyar abincin da ake ba yara uh, wasu na cewa ai da gangan ne sun sani abincin ya lalace kuma ake ci gaba da ba yara to rashin tausayi ne ko kuma a rashin kawai dai ba suna son su san yadda za su killace dan kuɗin da suke samu daga wannan shiri an to inda kika yi wannan maganar ko za ki maganar dukkan ma'ana wanda zai iya um, za ka yi abu ba wanda zai kama ka ko kuma ba wani hukunci lallai kan yadda muke a mutane za mu gwada shi inda a ci akwai hukunci ko a ci a za a ka ba yaro to za a kwace contract in kai inda dai ce za a hukunta su to ba za su ci gaba ba amma sun san cewa babu mai bature ke cewa consequences babu abin da zai faru mm. ko sun ba da abincin da ba za su ba yaran su ba shi yasa so kawai halayenmu ne a ɗan adam in ba da in ya abin da zai ba da hukunci to ko zai wuce shi Hmm. mara rashin tausayi lallai ka akwai rashin tausayi to kina ganin iyaye to iyayen yaran nan suna da ta cewa game da wannan shiri ko kuma a'a tun da kyauta ake ba 'ya'yansu abinci kawai dai su ma dai su yi shiru kawai su yi gum da baki ne yaushe iyaye irin wannan ke ma ke san cewa wa'anda ke zuwa irin makarantar nan bari har a ba su abinci ma yaran su ba irin wa'anda ke da baki ba na Najeriya hmm. duk wani dan Najeriya da yake yake da kan wani abin hannun shi ya ya yaran shi daga public school ya kai su dan private angilan ma ya fita da su daga Najeriya. So hmm. shi hmm. abin da ya dame shi da ko an ba da abinci ko ba a ba da abinci ba balle ko ya lalace wa'anda yaran su ke ci ba su da bakin magana. Hmm. So ba za mu expect yansu su ce komai ba me za su ce a cikin magana Najeriya har a ji ki ko sun faɗi wa ke ji. To shi ne matsalar. Eh. To uh, duba da yadda lamarin yake ta tafiya uh, idan muka koma ta fannin ilimin yaran da yawa sun ce to ai yaran ma ko kujeru ba su da shi ta ya za a samu musu kwanan cin abinci an kawo dalilai da yawa na cewa ana so wasu suna kawo dalilan da zai watan da zai kare Eh, yanayin ba wa yara abinci akan takarda wasu ko kuma akan abin da Allahu alamu Allah ne kadai ya sani akan me ko kuma ya takardan ma yake ya ake su abincin akwai dalilai da yawa shin mutane ya kamata su dinga kawo wato hukunce hukunce na kansu maimakon watan a ta maganan yadda za a yi hukunci ga waɗanda suke wayannan abubuwan da ake ba su kuɗin su yi wannan ayyukan akan wannan duk dalili dai kan ina ga wannan ai dan adam ne dan adam ne ga abu dole su ya dalili mm. amma bayan an nemi dalili to ku dole ai ai hukumi da kada ya ƙara faruwa kun kawai an nemi dalili an bashi a haka to ne aka kenan an nemi dalili amma kuma ai hukunci kun dalilin da za a iya cewa to an nemo dalili gashi an yi magani amma a yi hukunci don wa'anda suka kawo abincin nan ai ba su kuɗi sai dai an kamar yadda na gani a wani state ba biyan su ake ba Hmm. ba biyan su ake wani abin kirki ba to nan fadaya so abubuwan yana na ce yana da yawa hmm. kujeru um, maybe rashin shock da suwaye duk dalili ne hmm. inda ka duba abu daga system gaba daya yadda yake duka dalili ne kwara amma a yanzu maganin abinci ne shi ne wa aka ba kudin abinci wake monitorin wake duba wannan maganin abinci a kira su kan abu mai sauki ne kasan wanda ka ba kuɗi kasan wani ne in charge. Hmm. Watan dukan sa a rike su. ne ya aka yi haka? A tambaya, amma yadda na san mutum ma ba za ma a yi wani tambayan ba. Daga an ba da dalili shi kenan sai kuma next sai kuma ne ne wani abin kuma zai ƙara kasuwa. Za a magana mu kullum sabon magana ne ya za a gyara wannan lamari ko kuma me gwamnatin ya kamata ta yi game da wannan shirin nata da ta kirkiro domin ciyar da yara a makarantun firamare domin su samu su ringa zuwa makaranta ba tare da ba da dalilin cewa ayyunwa na hana su zuwa makaranta ba su aikin ma da kan cikin um, kawo hanya daya hmm. yadda kika ce mu koma a yayin da aka yi kowace makaranta ta samu cikin ɗanta amma ya yi yawa ba za a samu cikin ɗaya a makaranta ɗaya ba amma makarantu uku na kusa da juna su samu titin ɗaya yadda tura ke cewa a yi centralizing amma da ke tafiya amma kada ya girma kan ku kira na san abin da ya na an ce sun yanzu sun fi kira masu sai da abinci sun babba su mm. to wannan filin da ya yi tun da kana ba mutane aiki amma in ba a yi monitoring ba a sa ido ba zai yi ba in aka yi shi a wuri daya ana iya sa ido a ga cewa ya yi da kyau mm. so inda kika ba da suggestion inda kika ba da hanya ina ganin hanya mai kyau ne hmm. batun ciyar da abinci kan in ba abu bane wanda bai da kyau abu ne mai kyau sosai inda zai yiwu da kyau hmm. kuma in an duba cewa zai yi karo kada a fara nan da shekara ɗaya a bari gani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Za ga cikin Lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an kai Mutu mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba mm, sarki Allah cikin dan marayus ka riga ni faɗa abin summa abin to muna da mai kira kan layi hello salamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana kuma daga ina kake kiran mu kuna magana da Nasiru Malam Adamu mai farin gida daga jihar Bauchi Lanze. To Malam Nasiru ka ji maudu'inmu na yau me za ka ce akai? Na ji maudu'in ku akan abinci. To a gaskiya abubuwan dai kamar yadda kuka fira da wannan kamata yin kan abinci gaskiyar lamari dai a kula da to amma abinci a ce ana ba mutane a kan takarduwa ka je a kasa kuma ta takardun kamar da gobe abubuwan da yi ba gaskiya a sake tsari a sake bincike a sosai a kai gaskiya. mun gode da wannan ah, gudunmawa taka. Yawwa. Sannan kuma Malam Usman Ahmed Kabara. Na'am. Ayya, injiniya sun sauke eh, shi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To da muke magana. Mai magana Adnan Umar na aka karamar hukumar Lere. To muna ji Adnan barka da warhaka dan mutan Lere Kaduna kenan. Eh Kaduna. Hmm. Muna jin ka. Wato bayanin da zan yi dangane da abincin da ake cewa ana ba masu eh, yara 'yan makaranta firamare. Hmm. a kan takarda ko abin nan hmm. to ni ina ganin abin da ya kamata a yi a dinga bincike akan takardun da ake sa musu abincin ko kuma ganye amma ganye shi ba wani illa bane amma an tabbatar da ganyen ba na cutarwa bane hmm. saboda an dade ana amfani da ganye a kudancin Najeriya so da yawa wai a sa ganye a abinci a sa abinci a ganye ake sa musa kan abinci O a kan ganye fallan ganye eh. yawwa to ai ga robobi nan da araha eh dan uwa ga robobi da araha ga farantai Ah, example ma already na ji ana maganan kwanaki na ji kun magana akan ana so a disconnecting din robobi da sauransu yawa already ma idan za a iya daukan wannan eh. matakin tun yanzu ya eh. ana samu to ai ganyen wani iri eh, a sa musu wadatacce a kuma baya ka game da bincike akan masu dafa abincin mm-hmm. tabbas wasu suna yin albus wasu kuma ba sa yi mm-hmm. don ko ni akwai wa'inda na sani garanti wallahi shinkafan da suke sawa 'yar gwamnati ce mm. garanti mai kyau za su sa manja za ka ga wasu sun eh, sa wato wasu na makudi wasu ba sa yi dai kake cewa amma wasu mm. gaskiyar magana suna sa shinkafa kuma mare kyau za ka ganta da ƙasa wanda ma a gidansu ma da wuya za ka samu suna cin irin wannan eh to coge kenan ana wa tunanin mm. hello to na ga ya dan yana maganan cewa eh, eh eh amma eh wato a gurguje a gurguje rufe eh, na ce dan haka ni a da fadakar wanda zan yi ga masu masu yin wannan abinci su hmm. tsoron Allah duk wanda ya cuci ya yi cuta a kan naira ɗaya mm. ya yi algushin wannan abincin sai Allah ya tambaye shi ranar kiyama wannan dole ne. To mun gode mun gode da wannan gudunmawa mm, ta ka Adnan Madalla. Mm. Yanzu kuma za mu ɗauki wani mai kira. Salamu alaikum daga ina kake kira? Wa alaikum salamu daga Abuja nake kira mai tama. Me sunanka? Eh. Hello me sunanka? Hello? Hello menene sunanka? Malam Sale ne daga Maitama Abuja. To Malam Sale a gurguje ga ya faɗi ra'ayinka akan yadda za a inganta wannan shiri na ciyar da yara a makaranta. To Allah to yanzu dai ni dai na zo muku yanzu fatan da ba kuɗi da wayansu. To. Ita eh, <laughs> ba kuɗi a wayarsa fata kawai batan eh, alheri zai mana. Mun gode Allah saka da alheri. Eh mana. to haka yake <laughs> to kin ji dai maganganun da suka yi amma ina son kuma dan kadan kan magana Adnan yana magana cewa za a iya sawa a ah, ganyen Usman ganyen ina ganyen ayaba ne dai na sai da girma ina irin ganyen nan da ake yin alala da shi oh alala da eh, kafa a kudu Mm. ana yawan alada da ka fara shi garin arewar yanzu to kaga wannan eh, ba baya <laughs> eh, <laughs> to sannan kuma kamar yadda ce ana faɗa cewa a rage amfani da robobi da sauransu amma akwai kuma ai kwanuka haka akwai farantai to a ce yaran eh. ma su zo da nasu kwanukan daga gida mana iyayen su ba su irin kwano mai murfi haka sai su killace shi eh sai a dan sa musu a jakar su sai su to da shi a zuba musu abinci in ya ce ya rufe shikenan ya tafi da abin shi gida ya sannan eh, hafsa akwai wata magana da suka yi mai mahimmanci kafin ki sallama da mm. jama'a yawanci mutanen nan da suka ba mu sakonnin waya sakonnin eh, shafukanmu na abuta yawanci magana da suke shine amana gaskiya rikon amana eh kuma a dauko a dauko masu dafa abincin a ajiye eh, su a makaranta sannan a sa ido haka. to Allah ya sa mu dace. Amin amin to Usman duka duka a nan zamu. dakatar mm. da shirin yau da gobe an ce laifin daɗi arewa ne ah, idan Allah ya kai mu mm. za mu dawo gobe yadda ka ce yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da injiniyan mu ah, na yau mm. sai ni Hafsat Maina Muhammad tare da Usman Ahmad Kabara muke cewa ku huta lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu haka yake yau kiran kuma tasa aikinmu ne kan tabarkin ci gaba tilas ne shashanci ai sharri ne